يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 واحلل عقدة من لساني يبقه قولي yanwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin muna goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma zo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau 11 ga watan hudu shekara ta 2022 a wannan matsalaci na zamzam dai wannan lokaci muke karatu alkur'ani mai girma wannan wata na ramadana a kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratu yunus a jiya mun tsaya kan aya ta 73 yau za mu tsora kan aya ta 74 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين نعم الله ملوك كيتشي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم sannan muka tayar muka tura bayan sama'ana bayan shi annabi nuhu muka tura da manzanni zuwa ga mutanensu su ja'uhum bil bayyinati suka je masu da hujjoji fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl amma sai suka kasance ba za wato ba su yi imani ba da abinda suka karyata da farko ko tun gabani sai ya zama karyata wadda suka yi tun gabani aika musu manzannin da muka yi ba su zama suna imani ba kamar dai abin ya zama suna ce ta su su kafirai kowane manzo in an aiko sa to al'ummarsa su sai ya sami wanda za su karyata shi Allah ya ce kazalika natsaba Allahu wato kazalika natsaba ala qulubil wa ala qulubil haka nan muke rufi ko muke yimki a bisa zukatan wato masu ƙetare iyaka almutadina su ne wanda suke ƙetare iyaka abinda Allah ya ce a imani da shi ba sa yi kar a yi kaza shi suke yi to waɗannan Allah ya kan yi rufi a kan zukatansu in ba kuma ta ba jiya kissa da muka tsaya a kan ta ita ce kissar nabi nuhu alaihi salam manzo sallallahu alaihi wasallam ake lallashinsa ake ba shi labarin istoshi na manzannin da suka gabata da yadda suka sha gugurmaya da mutanensu da yadda su waɗannan al'ummomin suka karyata manzanninsu musamman mutanen annabi nuhu ya shekara ɗari tara 950 a cikinsu yana ta masu wa'azi amma ba su imani da shi ba su ‘yan kaɗan da ita ka fara ba annabi labari ya yi haƙuri idan sa sun kare tashi to ba shi ne farau ba to bayan wannan sai aka sake a nan aka ce sun ma ba su na min ba da hirusulan sannan bayan shi annabi nuhun sai muka aika da wasu manzannin su ma ila zuwa ga mutanensu waja'uhum bil bayyinat suka je masu da hujjoji bayyana wato sune hujjaj wal adilla wato wacce take albahira suka je masu da hujjoji bayyanannu wanda suke tabbatar da cewa wal barahin ala siliki ma ja'uhum bihi hujjoji da mu'jizoji wanda suke nuna cewa su manzanni ne a gaskata su abin da suka zo da shi daga Allah yake bari gare su ba to anan ayar a dunkule ba a faɗi manzannin ba dalla-dalla daga annabi nuhu zuwa shi zamanin manzo tuni shi ake kifanta ma wannan wasu malaman suka ce ai ya tabbata cewa tsakanin dai annabi nuhu zuwa a ainihin wato annabi adam zuwa nuhu shekara dubu ce karni goma kenan shekara ɗari ɗari ɗaya ɗaya guda goma ita ce shekara dubu ɗaya wanda mun ji a baya cewa annabi adam tun daga zamaninsa har zamanin annabi nuhu bayan allah suna kan fitara suna kan bautar allah shi kadai ba san wani bautar gunki ba san bauta mu wani abin da ake bauta mu ba sai zamanin annabi nuhu da aka sami sun ainihin annasuru da sun eh, ya oka da nasu da sauransu to wannan da aka faru daga sannan aka fara bautar wannan Allah to wannan tsakanin shekara dubu ce tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu daga annabi nuhu kuma nan sai a dunkula aka ce mun aiko da manzanni a bayan shi nuhu to ba faɗe su ba su malaman suka ce akwai hudu alaihi salam akwai annabi salih ko kuma annabi lutu wasu ce har da annabi ibrahim duk wannan tsakanin ne Allah ya aiko su amma a nan a dunkule sai Allah yake suma ba'athna min ba'dihi rusulan sannan bayan shi annabi nuhu sai muka aiko da manzanni ba a faɗe su dalla dalla ba sai ka koma wasu ayoyin wasu surorin duk zaka ji kissoshin wato ainihin kamar da kuka sani shi annabi hudu an aika shi ne ko zuwa ga adawa haka ne ɗan uwansu kenan da shi sannan shi kuma annabi salih aika shi ne zuwa ga samudawa to haka haka to nan sai aka faɗi a dunkule ƙur'ani yana wannan wani lokacin ya faɗi kisa a dunkule wani lokacin kuma a yi ta a rarrabe a faɗaɗa wannan saboda mu'jiza da kuma wato ainihin fasaha irin ta alƙur'ani to sai Allah yake cewa faja'uhum bil bayyinati suka je masu da hujjoji bayyananu kama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba kasance wasu zama za su yi imani ba da abin da suka karyata gabani annabi nuhu ba sa sun karyata ba to shi ma annabi hudu ai sa sun karyata shi adawa haka nan shi ma annabi salih samudawa sun karyata shi annabi lutu haka suke ta fama annabi ibrahim maimakon halaka mutanen annabi nuhu da ake da ruwa gaba ɗaya ka share su kamata yana daga baya da aka farfado mutane suka ga halaka wato ainihin mutanen annabi nuhu da ruwan na da ya zama wa'azi ga 'yan baya da manzansu ya zo sai su imani da shi gaba ɗaya amma sai abin ya zama kama wata sunna yadda shi ma annabi nuhu aka ta shi aka ƙi imani da abin da ya zo da shi to haka mutanen adawa haka su kai haka samudawa haka na mutanen annabi lutu su kai Shi ne a nan Allah ke ba mu labari wato haka suke shi sa wata ayat cikin sura an'am Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra haka nan muke jujjuye zukatansu daga nan su da wato daga nan su kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar farkon karan farko ba su imani da shi ba to haka ma su ma na bayan duk da wannan ruwan na da aka ya zama darasi bai zama ba kamar yanzu yadda abubuwa suke faruwa zama darasi ga al'umma su gyara halayensu sai ga bai zama darasi da wani abu ya dame su an aiko musu da wani bala'i sun ta addu'a an yaye shikenan kuma sai kaga an koma ruwa wannan ɗabi'a ce ɗan adam ce kuma wannan kuskure ne ɗabi'a ce irin ta kafirai shi ne abin da ake so ya ɗau izina ya ɗau darasi abin da ya same shi na gargaɗi ya gargaɗanci da wannan abin sai Allah ya ce na nadaba Allah wato wa ala qulubil mutadin aka nan muke yunƙi muke rufi akan zukatan masu kwanna al-ittida shine ƙetare iyaka tsallake abin da ya kamata a tsaya kar a yi a tsallaka a yi shine ɓanna shine shine ɓarna a ban kasa to Allah ya ce yana rufe a zakatan masu irin wannan halayya Allah ya tsare mu wato ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine walihaza yaqulu lahu almu'minuna yawm alqiyama anta awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi shi annabi nuhu sai wato ranar kiyama sadda mutane za su ta zuwa wurin annabawa ceto a tafi wurin wannan ya ce ba zai iya ba a je wurin wannan ya ce abin ya fi karfi shi a je wura na binu an zo abin da za su gaya mai su ce an ta'awwalu rasulin ta Allahu ila ahli al-ard ai kai ne farkon manzo da Allah ya aiko a ban kasa annabi Adam zamanin ba shine farkon manzo ba shi dai annabi ne kun gane kuma zamanin sa tunda ba bukatar aiko manzo kowa yana kan daidai shikenan ba wani bukatar aiko shi ko annabi Nuhu lokacin barna ta faru an fara shirka a ban kasa shi yasa sai zama zama shine farkon manzo eh me Allah ya ce kuma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin na'am Allah madaukake yace summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun sannan sai muka aika bayan wato min ba'adihim bayan su waɗancan manzani da muka yi magana irin su annabi hudu annabi saleh bayan su kuma Allah ya ce sai muka aiko da ba'adihim Musa wa Harun sai muka aiko da Musa da Harun ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da kuma jama'arsa muka aiko su su zo su kira su zuwa ga wato ainihin addinin gaskiya Allah ya ce wato muka aika su da kina da ayoyinmu hujjoji kenan wanda annabi Musa ya zo da su wanda suke nuna tabbaci annabin Allah ne daga ci akwai sanda daga ci akwai hannunsa da yake haske kamar tocilai wannan Allah ya ce bayan su wancan manzanni sai ko muka aika da Musa da Harun a matsayinsu na manzanni guda biyu zuwa ga Fir'auna da jama'arsa mun aika su da ayoyinmu a astakbaru sai suka girman kai wa kanu qauman su kam sun kasance mutane ne masu laifi wanda kullum abin da yake daidai to shi ba daidai ɗin suke ba shine al-ijram a ban ƙasa laifi kenan to kaga kamar ana nuna mana haka Allah ya ta aiko da manzanni daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai aka nuna mana kuma an zo gaba da aka aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna an turo shi tare da ɗan uwansa haruna an turo shi da ayoyi da lallai suke nuna shi manzo ne ba shi ya turo kanshi da kanshi ba Allah ya aiko shi tun daga mu'jiza tabbatacciya wacce ta zo take nuna cewa shi manzo ne amma fastakbaru suka yi girman kai kibari shine kasan abu kasan haka yake amma ka kafa shi fir'auna da shi da mutanensa sun san annabi musa abin da ya zo da shi gaskiya ne eh ba ƙarya ba ne shi sa ma waɗannan 'yan sihiri da aka gayyato su gaskiya ta bayyana gare su nan take suka miƙa wuya ku kaga idan su sun miƙa wuya min babu aula jahili ma ya miƙa su da suke ma zo da wani abu suna kuma suna da wani abu na ilimi amma su san lallai annabi musa annabin allah ne manzon allah ne allah ya aiko shi suka miƙa wuya to shi yasa su shi ma fir'auna ayoyi da yawa mutanen su ake tukan kasu da girman kai iske kibari shi yasa wato ainihin a wata aka ce wa jahadu ita wasai kanata an fusuhum zulman wa uluwa ke eh, suka musun abin da aka zo masu da shi amma zuciyarsu ta tana da yakini cewa wannan abin gaskiya ne amma sun musu ne kawai zulman a uluwan saboda tsuntsun zalunci kuma da ɗaukaka jin su suna sama da kowa kada su miƙa wuya suna ga kuma mutuncin su ne zai zube ne Allah ya ce هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساهرون نعم هذا أمره يتي فلما جاءهم الحق من عندنا lokacin da gaskiya ta zo masu daga gare mu in ji Allah Kalu sai suka ce inna haza da sihirin mubin kai wannan tsagi ne bayanannen tsagi eh wai abinda annabi Musa ya zo da shi maimakon su ce na'am gaskiya ce su gaskata su bi su samu su rabauta ƙalu sai suka ce inna haza lallai wannan la sihirin mu sihiri ne bayyananne da tsafi ne bayyananne ƙala musa musa alaihi salam ya ce a na lil haƙƙi dan ma ja'akum yanzu gaskiyar da ta zo maku ita kuke ce ma sihiri dan ma ja'akum lokacin da ta zo maku gaskiyar asihirun hadha wala yuflihu sahirun kuke cewa sihiri ne wannan gaskiya da nazo muku da ita wala yuflihu sahirun wato wala yuflihu sahirun ai yan sihiri ba sa rabauta inda abin nan nazo da shi sihiri ne bazan bazan ci nasara ranar da ake taralliya ba da yan sihirin suka zo ni kuma nazo da gaskiya da nazo da ita kuma na ci nasara kan su inda sihiri ne da ban ci nasara ba domin duk sihiri inda suke ba sa rabauta ba sa kubuta amma aiku kun sani abin da ya faru qalu na'am qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya وتكون لكم الكبرياء الأرض وما نحن لكما بمؤمنين نعم الله قالوا سكت أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا yanzu cin ka zo mana ne don ka raba mu da abin da wato amma waje da na alaihi ba ana ka raba mu da abin da muka sami iyayenmu a kai suna kai da addinin gargajiya kenan shi ka zo ka raba mu da shi wata kuna lakumal kibriya sannan kuma girma da ɗaukaka ya kasance gare ku ku biyu kai da ɗan uwanka harun fil ardi a ban ƙasa kuma na hannu lakuma bi mu'mini to mu dai yanzu ba za mu ba masu imani ne da ku ba ba za mu mika wuya ba ba za mu yadda ba ba za mu gaskata ba muna nan akan abin da muke to kusan kisar da Qur'ani ya zo da kisar Musa da Fir'auna da yawa wurare daban-daban surori daban-daban wannan kisar ta zo wato a cikin kisar musa ta zo a cikin suratul a cikin sura ta daha a cikin suratul shu'ara sannan a cikin suratul arab baki karatun mu na baya sannan ga ta anan cikin suratul yunus kuna ganewa wurare daban-daban daban har ma nan surorin kasa da an kawo kisar musa alaihi salam ko to me hikimar haka shine ibnu kasir ke faɗi ya ce hikimar da ta sa kisar annabi musa alaihi salam ta fi dukkan kisoshi yawa cikin ƙur'ani saboda mamakin da ke kunshi a cikin ta ita ce kisa da allah ya nuna allah shine allah ya nuna ikonsa a cikin wannan kisa ta fir'auna da musa saboda me kun riga kun sani fir'auna mulki ya samu gawa har ya rika da'awar shi ma allah ne eh yake cewa ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin kuma ɗaukaki eh ba shi ƙarfin mulki da faɗa a ji da kama karya a masar abin da ya ga dama yake yi wannan abu da ya samu sai shi sai kun san kamar da nake gaya mana wani abu na duniya mai shi bai sai bushe gushe mashi to da ya sami ƙarfin wannan mulki na zalunci sai ya fara take-taken kare shi kai ya gushe kar ya gushe kar ya daga cikin wannan shine kokarin ya ga cewa duk wani wanda zai zama barazana ga wannan mulki nashi to ya magane shi ya za a yi barazana shine masu wa'azi shi zalunci yake kaga duk mai wa'azi ai zai ci a daina zalunci Kada mai wa'azi ke ci a daina zalunci shi kuma mai zalunci sai ga kamar da shi ake zai ban mai wa'azin to sai ya rika kama maza na 'ya'yan isra'ilawa yana sa ana kashe su saboda wai an gaya mashi cewa daga cikinsu ne wani zai fita wanda zai zama ƙarshen mulkinsa idan mace ta haihu sai a je a bincika ɗa namiji ne sai sa a yanka shi ya mace ta ce a bata duk wannan ƙoƙarin tsara mulki ne a haifi ɗan da zai zama ƙarshen mulkinsa kuna ganewa to Allah ya nuna Allahnsa da kudurarsa da ikonsa abin da fir'auna yake gudu ya shi ya kasance muna ganewa sai ya zama cewa maimakon wancan abu da yake daga shi fir'auna ya zo ya rene wanda zai zama ƙarshen mulkinsa a gidansa a cikin fadarsa a cikin ƙololuwar gidansa inda ake ji da shi ya zama ma ba shi ba babansa da za ta shayar da shi nono ma shi musa alaihi salam babansa da ta shi da ita da shi duk suka zo suka zauna a fada a ci da su a sha da su su ci mai daɗi su sha mai daɗi can kuma ana ta kashe wanda ake kashewa nan kuma musa yana cikin gidan fir'auna har da mahaifiyarsa don sadda aka ɗauko shi aka saka cikin tekun ya tafi a cikin akwatu don kada a kashe shi tsoron ka a kashe shi ruwa ya ɗau wannan akwatin ya kai shi san jikin gabar tekun fir'auna masu hidima suka tsinci akwatu suna zuwa suka buɗe shi ga kyakkyawa wanda ba irin shi wajen kyau shikenan aka kai ma matar fir'auna ta ce ta yi ɗa a gani to fir'auna ya isa ya kashe yanzu ma ya kuke gani ya ake mulki yanzu ma idan ta ce wa ya isa ya ƙetara to saboda haka a lokacin ta ce ta yi ɗa daga nan shi kenan aka ɗauko annabi musa alaihi salam yana jariri ya zama matar da ce mai renan shi a kawo mai bashi nono kowa aka kawo ya ce ba zai karɓa ba ya ƙi karɓa har sai da labari ya je wata ta ji ta ce ita za ta kawo wanda zai shayar da shi ashe mahaifiyar musa alaihi salam ita ta ta kawo ta kuma ba wai kyauta ba sai da aka yi tsada wajen ladar shayarwa kanta ne amma sai da aka tsadance nawa za a biya ta aka tsadance ta ci gaba da shakatanta. kuma ana biyan ta ladar shayarwa ta ci mai daɗi ta sha mai daɗi da kanta a gidan fir'auna don Allah nan babu abin al'ajabi babu abin al'ajabi Allah in ya so zai ikon shi ba wanda ya hana shi duk matakan da fir'auna ya bi ya hana mulkin shi kai ya kare sai aka biyo ta inda shi bai sani ba matar shaitan ta ce so kuma ashe musa ne alaihi salam har sai da ya girma ya yi komai ibn kasir yake cewa a wannan lokacin ya firgita fir'auna sosai amma inda shi bai san gaibi na ubangiji ba bai san me Allah zai mana ikonsa ashe yana renan Musa kuma a shi annabi Musa zai zama annabi zai zama wato ainihin manzo kuma zai zama wanda ma Allah zai magana da shi kai annabi manzo sannan kalimur rahman sai ga shi ya girma a gidansa sannan ya fita Allah ya azurta shi da annabi ya tafi ya shekarun da ya duk kisa nake son kamana ba ya dai dawo aka turo sa da abin nan saƙo ne nan aka ɗan tsakuro ka aka gaya mana sun ba asina min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi muka aika bayan su waɗancan manzanni sai muka sake aiko da Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna da jama'arsa da ayatina da ayoyin kafaru suke girman kai Fir'auna zai girman kai ko ba zai ba Allah shi yake cewa shine Allah madaukaki to kuma annabi Musa ya zo ya ce a'a ya zo da ayoyi ya ce ka zo ka bauta ma Allah mahalicci mahalicinka wanda ya samaye kasai daga ka zo ka imani da shi yadda aka tura su wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha aka ce tafi Musa ya ce yana jin tsoron Fir'auna aka ce kaka ji tsoro aka haɗa shi da ɗan uwansa suka tafi to kaga a daidai lokacin a lallai wai a kira annabi a fir'auna karan farko ya karbi da'awar annabi ba zai yi ai sai ma ku tunanin kiyama Allah ya tsare Musa daga sharrin fir'auna Allah ya tsare shi ya girma a gidansa ya kai daga ya fita ya tafi ya je shekarun da ya na kiyo sannan kuma ya dawo ya zo aka aiko shi da manzanci zuwa ga shi fir'auna shi ne ya kasance suka girman kai wa kanu kamar mujrimi wadda fir'auna da mutanensa mutane ne mujirmai mabarannata shi yasa sai Allah ya ce falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin yayin da gaskiyan mu ta zo daga wato wato ta zo masu daga gare mu ji Allah sai suka ce wannan sihiri da bayyananne sihiri bayyananne shine a lokacin Annabi Musa ya ce to tunda ya zo da sihiri za a yi yanzu hmm? abinda za a yi yanzu a je a tattaro gwanaye a harkar sihiri shine nan gaba za mu karanta yin gaba a zo tun da sihiri ya zo da shi kuma ma muna da yan sihiri a zo a yi abin da za a yi taralliya su ne ayin da za mu ji nan gaba nan da tun a farko mun ji annabi musa ya kayyata kuma ya jingina ma musa abin da ya zo da shi cewa sihiri ne قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم yanzu gaskiya da ta zo maku za ku ce mata sihiri hmm? a sihirin haza yanzu gaskiya da na zo da ita ce sihiri wala yi bihu sahiruna ɗayan sihiri ba sa samun rabauta alu a ji ita na fitana to shi maɓannaci kullum mara gaskiya har yau har gobe suna suke ce yan mutum ya rasa hujja da su ya kwakulo hujja ko ba mai karɓa ba ce annabi musa ya zo da hujja fir'auna bai da wani dalili na kin karɓar abin da annabi ya zo da shi na gaskiya to sai ke so ya wawancar da mutanensa sai yake cewa kalu sai ce a ji ita na ya talifi tana amma waje da na alaihi aba ana kujas farko kenan yanzu wai kun zo mana da kai da ɗan uwanka don ku kawar da mu ku raba mu da abin da muke a kai zaman da muka sami iyayenmu da kakanni a kai kun gane haga nan mutane ke so ya zuka wannan fa ya zo ina cikin tsarin mu ni ne shugabanku abu ana abubuwa suna tafiya ga yadda suke tafiya sai canziya ya raba mu abin da muka tashi a kai to ka san gargajiya he ta motsa kuma abu ai ba za mu yadda ba ya bako zai zo ya zo ya ce zai zo da wani abu sabo mu ba haka muka tashi muka ga ana yi ba to haka duk masu faɗa da gaskiya su tun wancan zamanin har yau sai mutum ya ƙi shi nan sai ya kawo hujja da ba hujja ba wai maimakon ya yadda abin da aka zo da shi gaskiya ce kawai to shi kowaye ya zo da ita a karshe ta sawa'un bako ne dan gida ne dan gari ne tafiyayye ne inda gaskiya ce karɓa kawai to sai ya ce ma mutanen su yawa wuce da su ɗaya kenan hujja ta biyu sai ya ce wata kuna lakumal kibriya kawai so kuke yanzu mulki da kasaita kuma ta zama taku ce sai da ɗan uwanka haruna ni ne yanzu nake faɗa a ji a ku so kuke yanzu kuma ya zama alkibir ku girma ku ne kun gane hanya ta biyu ta faɗa da gaskiya duk wanda ya zo yana faɗin gaskiya ana so a tafi a kanta wanda bai san ta sai ziga mutane ya ce ai so yake mulki yake so so yake kwace abin da kuke a kai to sai ya ziga wawaye sai su kai sai za su faɗa daga gaskiya su yi karɓata wannan hujjoji biyu fir'auna ya ɗauka dan ya wawantar da mutanensa su bi shi wato su zama cewa sun faɗa da annabi musa kuma su karɓar gaskiyar da zo da ita shine wato yanihin wata kuna da kuma alkibriya fil ardi wa ma nahnu lakum bi mu'minin karshen tikka tik mu dai ba za mu imani da ku ba me Allah ya ce وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم نعم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما الله سيرسله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نعم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعم الله مرة كتير وقال فرعون ائتوني بكل ساهر عليم وقال فرعون فرعون يتي كزوما لدكا وانا سهري kwararre alim a nan kwararre ba wai wani jigari-jigari ba kwararre wanda ya zama ya shahara an san shi wasu haya za ana ce akwai wani ya shahara a kwana kaza da lungu kaza ko gari kaza iri irin waɗannan kwararru ɗin ku je ku tattaro man su firawuna fa yake magana ba sarki shugaba yake ba da kwaman sai a je a tattaro man yan sihiri wa qala fir'aunu tuni kullu sahirin alim sai fir'auna ya ce ku zo man da ɗan sihiri wato duk wani ɗan sihiri alimun masanin sihiri ƙwararre falamma ja a saharatu yayin da ‘yan sihiri suka zo ƙwararru da shi fir'auna kun ga shaida a wannan fa ku riƙe ta da kyau shi ya gayyatar nan kuma shi ya tura ‘yan gayyatar ba ku bance ni ba ana shi ya zazzaɓi wanda za su je su zaƙo da kan shi wane da wane ku tafi ku zaƙulo mana ƙwararrun 'yan sihiri shi da kanshi wannan magana kuma suka tafi suka yi ma ja a saharatu yayin da 'yan sihiri suka zo ƙwararru ƙala musa sai musa alaihi salam ya ce da su al'umma an mulkun ku jefa abin da za ku jefa da kayan sihirinku alamma alƙau yayin da ko suka saki kayan sihirinsu igwai da sandunan su? ala musa kuna ganewa sai musa ya ce ma ji itin bihi sihir can da kuka zo da shi lallai sihiri sihiri ne tabbas kuna ganewa eh inna allah sayabtulu amma lallai allah sai ya bata shi allah zai rushe shi sihiri ne tabbas amma da sannu allah zai rushe shi ya bata shi inna allah la yuslihu amal al-mufsidin lallai allah baya gyara ayyukan mabarnata ku zo ku zo da kayan sihiri ku ce za ku yi fito na fito da ni da na zo da gaskiya daga Allah kuma ku ci nasara ga mutane Allah baya wannan Allah bai taimakon mabarnata baya taimaka musu wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimati dalle Allah wato ainihin wa yuhiqqu Allahu al-haqq Allah zai tabbatar da gaskiya da ikonsa shi ne bi kalimatihi da ikonsa kenan walau karihal mujrimuna ko da mujrimai ba su wato ba sa so sai Allah ya tabbata da gaskiya to anan kamar yadda na gaya muku ita kissar annabi Musa alaihi salam wuri daban-daban ta zo wani wurin a da ta wurin sai a tsuke ta haka kamar nan ya an tsuke ta ko domin an ce wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alai fir'auna shi da kanshi ya ce mutane ku zo ku zo ku je ku zo man da ƙwararrun yan sihiri Lamma ja as-saharatu kaga nan har sun zo kenan ko eh suka zo kaga sai aka ce qala lahum musa alqu nabi musa ya ce da su ku jefa kamar har an zo wurin wasu ayin ko aka nuna ai a wannan ranar ranar idi ranar idi ce ranar ado san ranar za ta fita da jama'a idan kunyata ne wanda zai kunyata ranar zai fi kunyata to a ranar idi ne aka yi wannan gangan kwanar taro yadda aka so a kura musa alaihi salam yan sihiri su kore shi an gayyato su an yi gangan kwantaro an taru to kaga a nan wurin sai aka nuna mana cewa a wata ayar can iya sahar su sajiri nan lokacin da a nan kaga ba a faɗi waccan maganar ba amma a wata ayar cikin alkur'ani ta ka ce wa ulkiyar sahar su sajiri lokacin da annabi musa su ya ce su fara jefawa suka jefa nasu shi kuma annabi musa ya jefa nashi sai suka haƙiƙe su ga baki ɗaya suka suke nasu igwai ne kasan shi sihiri yadda yake ba wai abin ne ke canza ba kamar wannan abin in aka yi maka sihiri ba wai wannan wayar ce za ta zama za ta zama kamar wani kwaso ba a kai idan ka ne zai rika ganin ta ta zama kwaso kai da aka sihirce idan naka kun fahimta amma tana nan a wayarta kun gane wannan tansil din ɗauke shi tansil to ba wai an zaje daga fensu da koma ya ba kai ne idan ka zai rika gani ya zama sanda wannan ne sihiri to sun zo da sihirin nasu duk wannan tsace sun zo da su sun zo da igwai da sunduna kuma yayin da suka jefa su kun gane suka fara mutsu-mutsu a wannan lokacin har shi kan shi annabi musa ce je su ya firgita kuna ganewa a wata da can wato alƙau wato alƙau saharu qaharu wato alqaw saharu a ayunin nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim wato ainihin alqaw haka ne ayar akwai farkon ayar ne babu a baka ba ko ha ulki a ba wannan bace alqaw a cikin surar arab alqaw saharu a ayunin nas a cikin surar arab ko wato su dai 'yan sihiri suka sihirci idanun mutane suka sihirci su wasar Habuhu suka firgita mutanen da aka taru a wurin waje ubi, sihirin azim suka zo da sihiri babba a wata surar a wata suratul aha Allah yace fa awjasa fi nafsihi Musa shi kanshi shi ma Musa alaihi salam da manzancin da an annabta shi ma sai da ya rika jin tsoro a cikin ransa kada suka saki sandunan suna musu musu nan kamar mace zai suna ganewa Allah ya ce kulna sai muka ce masa la ta khaf ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki kar ka ji tsoro ku duba fa kaga ashe sihiri gaskiya ne yasa aka ce ka dimanci falaki da nasi da satil kursi zaka kwanta bacci kar naka na safe na maraice shine kaɗai maganin ka duwul ɗan sihiri Sanda gaskiya ne kawai ba zai iya tasiri ba sai Allah ya so to kaga sai aka ce ma Musa kar ya ji tsoro innaka anta ala wa alqi ma fi yaminika talqahu ma sana'u ka jefa abin da ke hannunka da dama za ta abin da duk suka aikata inna ma sana'u kai da sahiri duk abin da suka sana'anto ɗin suka aikata Kullum-kullum sihiri ne yan sihiri wala yublihu sahiru haifu ata su ko yan sihiri ba sa cin nasara duk inda suka zo wannan cikin suratul daha kenan kaga kenan ana so a nuna mana wato yadda al'amarin yake a wannan lokaci ne da suka ta faru suka jefa sandunan su suka firgita mutane shi ma annabi Musa ya firgita Allah ya ce kai ji tsoro ya dake kuma shi zai nasara su kuma ba za su rabauta ba kun gane da kyau sannan daga nan ya saki tashi sanda ta haƙiƙe tasin gaba ɗaya sannan naka cikin musa ya ɗau sanda su ya ɗaukari to daga nan shi ne wato ainihin wa sa harsu sajidi dan sihirin wancan da aka tattaro wanda musa shi ya ce a tattaro su a fir'auna shi ya ce a tattaro mai su nan take da suka ga abin da ya faru wa ulkiya saharatu sajidi sai suka faɗi nan take suna masu juda halu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu rabbi musa wa harun ubangijin musa kuma ubangijin harun kuna gane magana kaga yan sihiri su ma sun mi kauya sun sallama to kun san wannan da ta faru fir'auna me ce masu ba cewa yanzu ko za ku imani da shi gaba na umma ku izini to shi ne babban ku je koya muku sihirin a ina suka haɗu ba nan ya gansu ba yadda aka tattaro sannan aka kira musa sai ya ce wai shi musa ne babban su kuma shi ne ma koya masa sihir to idan aka yi jin gaskiya kullum mai magana in yana magana maganar shi ma wato sai ka ga yaro mai hankali ma ta ba shi dariya kan ba shi yasa aka tattaro su da shelar shi da kuɗi da komai kuma suka ce ba za su zo ba sai an yi an yi jinga nawa za a ba su kuma in sun ci nasara ma za su zama kusa da fada su ne yan fada kauna ya ce biya yadda ba ka wancan fa musa bai sani ba alaihi salam amma da aka gama suka fadi suka yi sujuda sai makon fir'auna da yana da rabo shi ma ya fadi da mutanen su su sujuda da manzancin musa ina suka kaje shine wannan sura aka tattaro bayani a dunkule aka gaya mana sai suka ƙi yadda shine ainihin aka gaya mana falamma ja'a saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun ma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayfilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun kun gane da kyau kaga a dunkule sai ka tattaro waɗancan ayin sannan za ka gama fahimtar waɗannan cewa shekinan Allah ne ke so ya nuna ikonsa shi sa a wannan lokaci annabi Musa ya sami nasara ya sami cin nasara wanda aka tattaro su mai tsawaye su kunyata ga gashi sun zama tare da shi annabi Musa ya kunyata bayan maimakon imani sai zai ce wai su waɗannan da suke imani ya za su yi imani bai masu izini ba Musa ne shugabansu kuma shi ya koya masu kuma in ba su daina ba zai sa yanyanke masa kafafu a jiki wato kafa hannu da kafar hannun dama da kafa hagu ko ya sa a tsire su suka ce duk abin da zai musu je su yi sun riga sun imani babu komawa baya to wannan kistoshi yan uwa ta annabi Musa alaihi salam ce da take da ban mamaki wanda baya karewa har abada wanda ku rubi Musa kullakullan da aka yi tun ma a haife shi ake ta kashe mani Isra'il saboda shi ya zo kuma aka wannan taralliya aka komai Allah ya ɗaukaka shi ga maganar ruwa kila gaba za mu ji ta sai Allah ya ce قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم نعم وإن في الأرض وإنه لمن المسرفين نعم الله مره جيت فلما ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وما آمن لموسى ba wanda ya imani da Musa alaihi salam illa zuriyatun min qaumi sai wasu kaɗan daga cikin wato mutanansa ana nufin bani Isra'ila kenan eh su ma din sun yi ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim wato su ma a bisa jin tsoron fir'auna da jama'arsa an yaftinahum kada wato su fitine su wa inna fir'auna la alin fil ardi lallai shi fir'auna ya ɗaukaka a ban ƙasa ɗaukaka ta zalunci wa innahu la min al musrifin kuma lallai shi yana daga cikin mabarnata wanda ya sami dama a ban ƙasa yayi ta barnarsa amma Allah ya ga wato sai Allah ya gama da shi akan idan Musa alaihi salam to kaga nan ana so a nuna mana yadda wato masu wa'azi kullum ake nuna masu annabi ana ba shi kisar wannan annabawa da suka riga shi Mutanen mutanensa ya zo da da'awa musamman mutanen makka ya kamata su runguma amma yana ta fama da su shine ake biya mai to ai shi ba farau ba amma amana li musa illa zuriyatin qawmi ba wanda suka yi imani da Musa alaihi salam sai wasu jama'a zuriya wasu kace abinda ake nufi shine ainihin a matar fir'auna ko kuma ainihin wani da ake kiran shi daga cikin yan fadar fir'auna da wani wanda ake da kuma ana kiran shi wato ainihin a da kuma mai mai jiran ko mai mai gadin taska ta fir'auna da matarsa wasu haka suka ce kuma sun ce hadisi bai inganta ba ko asarcin abin da dai ake nufi su mutanen annabi musa bani isra'ila su ne suka yi imani da shi su ma yan kaɗan su ma a cikin tsoro inda suna ƙarƙashin mulkin fir'auna lokacin kada su yin zo kuma a fitine su rasa su rasa yadda za su yi wannan isharar ce ta cewa annabi musa alaihi salam ya sha gwagwarmaya ya sha fama ne allah ya ce توكلوا إن كنتم مسلمين نعم وقال موسى يا قومي النبي موسى يتياكم متانينا إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم كسنتكم إيماني دا الله alaihi tawakkalu ko da shi za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance ku masu miƙa wuya ne da gaskiya Ɗan alabi Musa yana ba mutanensa da suka yi imani haƙuri sannan da hanyar tsira in dai sun yi imani imani Allah na gaskiya to fa alaihi tawakkalu Allah yake dogaro wannan tun da wancan zamani har yau har gobe inda kai imani da Allah to ko da Allah zaka dogara in kuma baka yi imani na gaskiya to sai tafi ka dogara da wani can daban eh kuma wani da zaka dogara ba zai isan maka ba ba zai iya maka ba sai kai bakan baka tantan ko abin da ake ce masaki reshe a kama ganye to ka'ida ta imani kullum inda imani da Allah su a dogara kuma da Allah shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke bayarwa shi ke hanawa Allah shi ne mai komai to wanka imani na gaskiya dogara da Allah to yan kayan kuma a ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah in ya isa masa shine kuma zai zama katanga gare shi dukkan damuwarsa saboda haka sai Allah maɗaukaki yake cewa fa qalu na'am وجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نعم قالوا sai suka ce alallahi tawakkalna bayan masu wa'azi ba ya ce in kun imani da Allah to ku dogara da Allah kun gane ta suka ce da kansu alallahi tawakkalna mu kam da Allah muka dogara rabbana ya ubangiji mu ta ja'alna fitnatan lil qawmil zalimin kar ka sanya mu fitina ga mutanen nan azzalimai wa najjina bi rahmatika min qawmil kafirin kuma ka tsayratar da mu daga wato rahamaka daga mutanen nan kafirai wato kaga da ya musu wa'azi suka ji suka koma suka dogara da Allah to kuma Allah ya karba musu addu'a su eh da Allah suka dogara rabbana la allah fitnatan lil qawmi zalimin kada sai an fitina ga mutanen nan da suke zalunci da suke nufi malaman tafsiri suka ce suna nufin kada wani ya zo zai faɗa da gaskiya sai kuma kana kan gaskiyar don aka bashi nasara kanka sai wanda suke fada da kai su ga to kai din ma ba kan gaskiya kake ba shi da yake fita da kai din da yake akan karya sai ya ci nasara a kai da kai a kan to kenan shi ke da gaskiya kun fahimta to shine Allah kakka sanya mu zama fitina ga mutanen nan azzalumai Allah ka tsora su a kanmu mutane su rika ga kamar abin da fir'aun yake da su shine daidai Allah kakka jarabce mu da wannan kaga suke wannan addu'a muhimmiya kuma gashi suka sami nasara kamar mutanenmu ne yau da suke ganin kamar kafiran duniya su suke da technology su suke da dukkan fasaha tattalin arzikin duniya na hannunsu su duniya na hannunsu ko to har wa suke ruɗuwa cewa kamar ma wato yau ba za a sami arziki ba sai fa an aje abubuwa na abin na musulunci rana a rediyo na ji wata tana faɗi tana faɗi har tana reference da dubai wai sarkin dubai ce shekara nawa yau a jiya ga yaje mai da dubai wato tana nuna haka ya kamata duk wani shugaba ya kenan sai take so ta kara kafa hujja da wani sai ta ga za a challenge ɗinta ta ce haka shi ma wannan yaron yake so ya yi da kuma ta ce to amma yana ɓanna wato tana so ta ce abin da wani ke so shi ma yanzu a wata ƙasa da musulmi suke dogaro da ita ce ƙasar musulmi shi ma yake so ya maida ita kamar dubai ya aka maida dubai ai dubai cewa aka yi an buɗa ta a kasashe na khalil dole khalil kasashe na gabashi nan kuma ana so a samar da wata ƙasa kamar a america ce komai an buɗe in za ka zo kai hotel giya za ka sayar mata za a yi komai ne to ka zo kai rijista kai kawai kuɗin shiga ake so kuma ƙasa ake so a gina kawai ba halal ba haram ko ba haka dubai yanzu take a gina bane shi ne kowa ke so je gano dogon gini hotel waye waye shikenan amma menene ne income na kudaden da suke shiga jirage da suke kai kawo biya suke hmm? to kaga su a wurin yau 'yan duniya gani suke wannan shine ci gaba har ma tattalin arzikinmu ba zai kyautata ba sai an buɗe gari komai an yi da a zuwa kowace irin ta tsara a zuwa yi sai za a sami ƴan gwamnati ma'ana za a sami kuɗi za su shigo kuma garin kano yau a ce a mai da tafi garin kasuwanci da za a yi hotel masu tourism za su zo su sauka barna za su shigo kafirai za a zo a sha giya a yi tsara a yi waye amma ta za ta mai jiha za ta sami mai kuɗin shiga to wai ba za yau arziki ba zai samu ba sai an yi wannan sana'ar arziki zai samu da zan ta dauki saudiya Allah ya zarta su da mai a duniya suke arzikin suke jin daɗin da suke ji yanzu abinda wanda ya zo yanzu yake so ya canza ɗin Wancan ni'imar da Allah ya masa duba su gode ma Allah ba shi da suke da suke sha cikin wannan saharan da duwatsun duka sai yanzu an zo an yi gari a jidda wanda ake so a buɗe shi yadda ake shiga dubai a tsara da ake yi haka ake so a shiga jidda a yi saboda ana so a samar da hanyoyin samun kuɗi ba cutar ba a ƙasar shi wannan yaron tana so ta buga misali da shi sai kuma ta ja baki ta shiru tana ga kamar za a gane ta tunda ke siyasa ce kuma tana kantan ne a lokacin da tana bayani din to wannan musibar jiya muke fama da ita kenan Allah karka samu fitina wai mutane su rika jin ba za a ci a sha ba sai an yarda da halal da haram sannan kullum Allah ka sanya arzikin mu a ce abin da yake halal idan dubu ɗaya za mu samu ta halal miliyan ɗaya ta haram Allah haƙurta da mu a kan dubu ɗaya waccan miliyan ɗaya Allah kai nesa da ita Allah ka haƙurta da zukatan mu a kan abin da yake halal mu ci halal mu ci a kan halal Allah ka karɓi mu na masu cin halal wannan duniyar yanzu Dubai sun yi abin da suke cin sai mai kuma bayan abin da suke cin kasa an cika ta yan kasa baki da suke a ciki su ne majority ka iya cewa kashi saba'in cikin ɗari bisa ga 'yan ƙasa to 'yan ƙasa sai ne iyakaci ka zama darakta ka zama waye shi kenan ka tara kuɗi kai ne da hotel kaza kai ne shi kenan sai ne kuma ka gama ka tara kuɗin biliyoyi a cikin gida ko a waje a rami a haka ka abin gobe kuma kai bayani ina kuɗin da samu na haraji na hotel ɗinka da ake da giya da matan da ake zinace zinace da su da waye da waye sai kuma kai bayani a wannan ranar ko kuna fahimta da kyau to shine nan suke addu'a Allah ka mu zama fitina ga mutanen mu wa najjina bi rahmatika min al-qawmil kafirin Allah ka tseratar da mu rahamarka daga mutanen wato da suke kafirai kuma Allah ya karba musu kamar da kuka sani sun yi wannan addu'o'i kuma sun sami dan wurare daban-daban sun zo kalmar cewa alaihi sallahu bi kafin abda eh wa man yatawakkal wakil alallahi fa huwa hasbu akwai aya qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna wa kuma rabbul mashriq wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk bayu ne da suke nuna dogaro da Allah wanda zai dogara da Allah Allah din ya isa masa aya ta karshe ne Allah ya ce auhayna eh? ha ايه بسم الله عيبات وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين na'am Allah madaukaki ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi muka yi wahayi zuwa ga Musa da ɗan uwansa Haruna kenan an tabawwa a bi misra buyutan cewa wato ku tanadarwa ku gidaje a Masar eh sannan waje buyutakum qiblatan ku sanya gidajen ku su zama wuraren sallah wa aqimu salata ku tsaya da sallah wabashirul mu'mini kuma ku yi bushara ga mu'minai wannan shi ma ana bayani ne cewa Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa inda sun tsallake an tsallake da su yanzu shi kenan a su je su tanaji gidajensu su zama gidaje ne na sallah saboda ita sallah kullum da ita ake neman taimakon Allah akan duk bala'i in ka koma ga Allah shi sai ce wasu inu bi sabri was sala ko ya yi halazina amanu wato amanu Sainu da sabri wa sala ya ku waɗanda suka imani ku nemi taimakon Allah da haƙuri kuma da sallah in kuna son abubuwa su maku sauƙi ko ku rika sallah sallah yadda take kuma ku rika yawaita na filfili kuna ta wasu da wannan sallah ta ku sai ya yi maku shine aka yi ma annabi Musa wahayi da shi da ɗan uwansa Haruna wato su sama ma dan wato jama'a su gidaje a Masar sannan su sanya gidajen su zama wuraren sallah yi su yadda za su rika kallon alkibla kuma kai ne yanzu za ka gida ya kamata gidanka tun da za ka girka na filfili ko ya kamata geographical ne ka kara shi yadda zai zama ka san ina kallon alƙibla ba kullum duwar dubba ko in ya zo sai an ce ka karkata tambayar ka ka za ka za baka saita shi ya zama cewa da ka zo ka tsaya kawai za ka kalli gabas kai sallah ba ya kamata gidanka ya zama saboda za ka rika yin sallah ka ce su ma su mai da gidajensu da kibla wurin sallah sannan kuma su tsaye da sallah sannan su ma muminai bushara cewa tsira ta zo kwakuta ta zo daga wancan fitina ta fir'auna Allah ya tsare mu ina ganin za mu tsaya abin makaranta daidai Allah ya mana tarayya a abin abinda na kuskure Allah gafarta Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da kuma Allah ya sa ya zama ceto a gare mu dan da muka rasa kuma yadda aka sanar cewa ɗaya daga cikin waggon ma Allah ya mata rasuwa jiya an kai ta da safe da sauran waɗanda muka rasa duka Allah ya gafarta musu Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna makoma mu kuma Allah ya sa mu cika da imani in sa mu ta zo Allah karfe mu muna mu'minai Allah karfe mu kan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasu ramun alal mursulin alhamdulillah rabbil alamin